Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. ita mace a gida tana kasancewa tamkar ginshikin tarbiyyar iyalanta da ma al'ummar baki daya sai dai kuma a rashin na kai yakan sanya wannan rukuni na al'umma cikin wani mawuyacin hali musamman idan ya kasance mai gida ko kuma iyaye ba su da karfin tattalin arziki domin biya musu bukatunsu na yau da kullum To a yau za a ji muryoyin wasu mata da suke inganta rayuwar iyalansu da mata al'ummomin da suke rayuwa a cikinsu daga karamar hukumar agaye a jihar Niger Najeriya sakamakon wani tallafin da suka samu karkashin wani shirin bankin duniya da haɗin gwiwar gwamnatin Najeriya karkashin ma'aikatar mata ta ƙasar da zumbar bunƙasa tattalin arzikin iyalai domin yaƙi da talauci da kuma inganta rayuwar mata wanda aka yi wa lakabi da Nigerian Women Project. na kuma zan tada mai kula da shirin sadarwa don gyara halayyar mutane wato behavioral communication change a jihar Niger hajiya bilkisu abdulaziz a game da abin da wannan shiri ya kunsa. bari ji daga gari me ya kunsa wannan shiri dai na tallafa wa mata ne ganin cewa sun tsaya da kafafuwansu wanda ba za su dogara ga wani ba da za a wulakanta su wanda za su iya yin abu na kansu da kansu ba tare da namiji ya sa su su yi wannan abun ba wannan ra'ayinsu ne aka tara su don su ci amfanin junansu zan so in irin kalubalen fahimtar da su wannan shi akan bayanan da na samu gaskiya gaskiya an dan taba saboda matan suna ganin kamar cewa an zuwa cuce su ne sannan wayansu mazajen su ma ba su son ma su shiga suna ganin kamar an an bari sun shiga za su gagare su sannan kuma a zancen shiga ƙauyuka hanyoyinmu na jihar Niger sai a hankali hanyoyi ba su da kyau wani lokaci ma akwai lokacin da kamar da an je ushishi za a shiga wani ƙauye can wuraren kundu ne ko aka ce mota ya makale da kyar aka iya aka cire ba wai ma bus ba fa hilux to ire-iren wannan kalubale eh, sun fuskanta da yawa wanda ni kaɗai dai ba zan iya bayani a kai ba tunda na yi joinin su daga baya amma irin nasarori da ake samu yanzu ke so akai ko kuma da saura ta kai mata kin san suna da suna da haɗin kai cikin ikon Allah bayan an zo an samu haɗin kansu sun kafa wayannan ƙungiyoyin sun zo suna tanadi suna adashi suna sa tara kuɗi a cikin akwatin nan kika shiga eh, duka community nan zaki ji suna miki magana asusu asusu ba karamin tallafi asusun ne ya kawo musu ba saboda me a wannan asusun wayan sun su mace mana suka yi ko ba ba su wannan grant din ba they are okay with the with the abin da aka ba su da yadda za su yi zubin nan da skills ɗin da aka basu waye da kai da aka basu da yadda za su zauna da mazajensu da yadda za su ajiye kuɗi da yadda za su juya su yi su dai ƙara bunƙasa su bunƙasa ayyukansu wallahi suna jin daɗi sosai don yanzu ga mace fa sai gan <laughs> ita ke tana ki ga mace tana ciyar da gida kuɗin makarantar yara tuntun ma ya kasance ita wanda ba mijinta ya rasu Za ki ga nauyin yara na kanta tana ciyar da gida ta sa su makaranta ta kuma ci gaba da sana'anta akwai wata masa da muka je wurin a wushishi abin alajabi abin jin daɗi su biyu ne wurin mazanci kuma dukansu suna cikin wannan work group din ta gyara ɗakin ta sa mishi tiles tana da ta sa satellite a ɗakin ya kai matsayin ma kaman ita ne eh, champion din gidan saboda komai na gidan ita ne ake fuskanta yaya aka ta yi wannan saboda wannan sana'a da ta samu aka koya mata yadda za ta adana kanta da kuma yadda za ta sarrafa kuɗin da ta samu aka samu wannan ci gaban bayan ita kuma mun samu zantawa da mai sa ido akan ayyukan kungiyoyin matan na karamar hukumar agayi hajiya talatu kawu kuma muka tattauna akan adadin matan da suke cin gajiyar shirin a wannan karamar hukumar wayannan malamomin duk sun kasu ne cikin wayannan bangarorin guda uku wannan su sukan shigo wayannan karkaran nasu su yi aiki duk yadda abubuwan ke tafiya na wanda suke can kasa sai su hado bayanin aikin su su ba wannan sai shi kuma a kawo mai idan kuma ya kasance ni ma zan shiga ne san biyo su in gani ido da ido inda abubuwa ke kasancewa da matsalan da suke ciki sannan kuma ni sai in gabata ma SPCU yanzu kimanin mata nawa suke cin gajiyar wannan shiri da kuma akwatuna nawa kuke da shi to kungiyar da muke da shi kwata-kwata a garin agaide ya kasance dubu daya da dari hudu da saba'in da hudu sannan kuma mata da suke cikinsa sun kasance dubu talatin da dari biyu da hamsin wani irin tallafi kuke basu baya ga kuɗaɗe da ake basu kuɗin jari ana koya musu yadda za su gyara sana'ansu yadda kuma za su kula da harzikin da suke samu cikin sana'o'insu yadda za su haɗa na kudinsu su kasashe uku suna mayar guda cikin wannan sana'a suna ijiye guda sannan kuma suna saka gudan cikin asusuwa to ya zuwa yanzu wani irin nasara aka samu kuma ina batun kalubale ta babban nasara tunda aga yake nan a tahiri mu taba samu wannan irin shirin ba da yake tallafawa mata ba gaskiya kukan babu babu ko kwa hayaniya tsakanin miji da mata a cikin gidajen su wallahi ya ragu ta kuma cikin mata don rashin sana'a ko rashin aikin yi wallahi ya ragu da wayanda suke ma da ilimin sana'a ba su da kudin jari yanzu an samu kowa na nan na dabara zan so ki faɗa mini sunan Aisha Ibrahim Kana na tattauna da wasu biyu daga cikin waɗannan mata a game da yadda rayuwar ta kasance kafin tallafin shirin da kuma bayan da suka samu wannan tallafin Yaushe kika fara wannan sana'ar? Lokacin da na fara wa wannan sana'ar da na zo aure ne. Na zo na tarar da su mutanen gidan sana. Na yi kamar shekara uku. To dama kin zo da sana'ar ne ko kuma sai da kika zo? Sai da na zo. To me yasa kika fara sana'ar da su? Saboda ta kai cin daki. idan aka kawo sai a ba mu rogon idan an ba mu mun sa biya mana na muna taje kuɗi a kudi ya yi yawa da ya yawa aka ce to mu ringa mu mutum biyu mu hada kuɗi mu sai buhu ɗaya idan muka samu riba sai mu cire mu haji a lokacin da ya zo ya yawa wannan ta samu nata ni mana samu na muka fara cewa da wannan sana'a. kowa ya samu nashi ya kafu da kafafunsa kun ci gaba da aiki tare ne ko kuma a kama mu juna ita tana yin nata neman na yin nawa idan muka yi ko ita idan aka siye nata ban samu ciniki ba ko ta idan wani ya zo ko aka kawo wannan rogo ko ban samu kuɗin da zan siya ba idan ta sai ta ranta min kuɗin nata sai mu siya idan na siya idan na zo na sai da na san biya mata kuɗinta. ta taimakon mu tsakanina da ita kenan. To yaya rayuwa ta kasance tun lokacin da kika fara wannan sana'ar? Wani irin sauyi kika gani a rayuwa? Ni dai na ga sauki sosai. Wani miji zai fita ba zai dawo da wuri ba. Sai samu wannan kuɗin ta da shi. Wannan abinci kuma sai samu zuba a tukunya mu ci da ni da yara. Ina tallafa musu. Ina fatan kan yaya na su ne su yi karatu. Wani lokaci idan suka da sai su ci a ci su hansu wani kudi a makaranta. makaranta uba idan bai samu ba sai ne dauke mu baya su tafi da shi da wannan kungiyan ya zo da aka kwashe mana kuɗi bufu biyu nake siye da amma da wannan kungiyar ya zama guda uku uku yanzu da nike siya kudin da muka ranta a cikin grup don mu da wannan ya zo aka biya mana sai muna ringa cirewa kadan kadan muna biya ya zo ya karu da muka zo wannan group din na aka koya mana idan muka si idan muka ranta din idan da aka biya sai mu ranga cire kamar mun ranta kamar dubu uku kowane sati sai mu ranga biya 2250 har ya zo ya kare ki yawan musu ne sunana ne muhammed mu wanga mun allah wajen muna ada kai mu kowa yana samu yana sa riba muna sa akwati kuma kowa da kowa ku nawa ne kuke wannan hadaka mu 25 ne misali buhu rogo nawa kuke jikawa yau rana bufu goma ne da me da me kuke ruba da fufu tunan muna yi da shi ko ya kuke yi ku sayar da shi idan kun samu ya ce a zo nan gida a sayar da mutala biyar ko mutuka goma ko goma sha biyar kawai yana shigawa. To kafin zuwan wannan kungiya yaya kuke tafi da al'amuran kasuwanci? Mai sauraro gashi mun koro gangara sai dai kuma lokaci ya ci mana amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu dora daga inda muka tsaya a yau yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da duk waɗanda aka ji muryoyinsu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ne aisha mu'azu nake cewa mu wuni lafiya.